قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئه قبل الحسنه لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون sai annabi salihu ya ce masu me yasa kuke neman gaggauto da azaba gabanin rahama ku nemi gafarar Allah daga zunubanku mana da fatan ko ya gafarta muku